Assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da yau barkamu da sake kasance da ku a daidai wani lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo. A wannan bidiyo namu ne insha Allah zan nuna muku hanyar da za ku bi ku samu kuɗi ta hanyar amfani da wani application wajen gayyato abokan ku zuwa wannan application din. Duk mutum ɗaya da ka gayyata za su baka dola ɗaya. A za su baka US dollar wanda idan ka juya a kuɗin Najeriya ya kai naira ɗari shida da ashirin ko kuma fiye da haka kasancewar wani ɗin yana hawa yana sauka ne. so kaga idan ka gayyaci mutum goma kana da dubu shida da ɗari biyu idan ka gayyaci mutum ashirin kana da dubu goma sha biyu da ɗari hudu zuwa dai iya adadin yadda za ka iya yin invite na mutane zuwa wannan application ɗin so amma kafin fara bidiyon idan wannan shine bidiyon ka na farko a wannan channel ɗin ko kuma baka yi subscribe ba to kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all domin ta haka ne anan gaba idan na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai ka zo ka kalla kai tsaye sai ku danna bidiyon alamar like a na ajiye link na wannan application din a description na wannan bidiyon da kuma comment na farko kai tsaye idan kuka duba za ku ga na ajiye link wanda idan kuka danna a kai zai kai ku kai da za ku sauki wannan application din bayan kun sauke sai ku buɗe shi kamar da kuke gani haka a bayan kun buɗe wannan application ɗin za ku ga ya nuna muku na fuskar to abinda za ku yi shine za ku zo ku danna a wajen nan da aka saka go to register da yake a ƙasa sai ku danna a kansa so kuna dannawa za ku ga zai canza muku shafin inda za ku yi registration a wannan website ɗin a wannan application ɗin so abinda za ku yi shine za ku zo ku danna a za ku zo ku saka number wayar ku a nan wajen so amma number wayar kada ku saka zeran farko misali idan 090 ce kai tsaye za ku cire wannan zeran ta farko ku saka 90 sai ku number nambobin da suke a bayanta kowace iri ce za ku cire zeren farko ku zera number kasancewar akwai country code a gaba so misali za ku saka uh, 52. so bayan kun saka kai tsaye sai ku dawo a nan wajen za ku ga akwai inda aka saka send otp da yake a nan wajen kai tsaye sai ku danna a kansa so kuna danna za ku ga sun turo muku da uh, kuna danna za ku ga sun tura muku da code a uh, wannan number da kuka saka a sama so sai ku yi copy na wannan code din sai ku saka shi a wajen da aka saka OTP kamar da kuke gani haka so kuna jera wannan code din sai ku zo ku saka uh, password naku a nan wajen za ku kirkiri strong password misali za ku saka uh, Musa sai ku sa 123 sai ku sa um, sai ku saka hash hash ko kuma dai wani alamar daban ana da so dai ku kirkiri strong password wanda dai ba za ku manta ba to sai ku dawo a ƙasa kuma za ku ga akwai inda aka saka please enter invitation code so abin da za ku shine a wajen nan za ku rubuta wannan code din da kuke gani a jikin screen a za ku saka 7 so ba ku saka 7 sai ku sa capital q so sai ku saka j a capital letter j za ku saka still za ku sa capital letter d da l da d sannan sai 1 so bayan kun saka wannan code da kuke gani a jikin screen so kai tsaye sai ku danna register da yake a ƙasan nan so kai tsaye sai ku danna register da yake a ƙasan nan bayan kun danna register zai nuna muku successful ya registration so kasancewar da mu already muna da account a wannan application din so yanzu bari na je ne in na account ina domin na nuna muku hanyar da za ku bi ku samu kuɗi a cikin wannan application din so ba kun gama yin registration za ku ga ya buɗe muku wannan fuskar kamar yadda kuke gani haka so za ku ga ya ba ku kyautar a credit guda 500 so abin da za ku shine za ku zo ku duba a ƙasan nan za ku ga ku inda aka saka mine da yake a ƙasan nan sai ku danna akan sa so kuna danna kai zai buɗe muku inda zai baku a inda zai ku invitation code wanda za ku yi inviting da shi duk mutum ɗaya idan ya yi a register da wannan invitation code naku so za su baku naira 650 a 620 1 US dollar wanda yake daidai da naira ɗari shida da ashirin sannan za su ba ku credit guda ɗari biyar so kamar da kuke gani haka wannan shine invitation code naku kamar yadda kuke gani wannan so idan kuka tahi za ku yi copy na ku bawa duk wanda za ku yi inviting ya saka a wajen invitation code so a matsayin ku ku kuka yi inviting nahi kenan za a ba ku wannan 1 US dollar sannan shi ma a ba shi 1 US dollar wanda kuka yi inviting din so abin da za ku yi shine bayan kun gama tara kuɗin kai tsaye za ku yi withdraw na shi zuwa account naku na banki so da za ku dawo baya za ku ga suna nuna muku a sama nan za ku ga suna nuna muku cewar duk wanda kuka gayyata za a ba ku 1 US dollar sannan shi ma za ba shi 1 US dollar wanda za ku yi withdraw shi a zuwa a kamar za ku iya cire ta coin haka USDT ko kuma ku cire zuwa account naku na banki so wanda yake da buƙatar ƙarin bayani zai yi mini magana a whatsapp insha zan bashi shi amsa na gode mahaɗa bidiyo